Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan tasha tamu mai suna duniyar Hausa nobles A sha sauraro lafiya. Assalamu alaikum masu sauraronmu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna kamar su ce ɗaya. Ya a Asma Baffa. wanda yake zuwa muku daga duniyar Hausa Novels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. Bayan mota suka fada da gudu a tsorace nan suka dana lock. Ai sun tsira mota na cikin duhu kamar ɗaki suke. Salma ta kwanta ya ce to ni fa ina zan kwanta kuma ta ce ga dodo nan ta rindo. Da sauri ya faɗo kanta da ƙyar da nishi ta sa ya ɗaga ta ce to kai ka kwanta tun kafin dodo ya zo ba ruwana Ta ɗan miƙe a motar ya kwanta ya miƙe sosai ƙafafunsa ma sai ƙasa ya sauke su. Tsayin motar ta yi masa kaɗan. Salma tana tsuguna ƙasan motar sai nishin wahala take Na'im ya ce ba za ki zauna ba sai wani abin ya cije ki a ƙasan motar ko kunama. Da sauri ta miƙe har tana bigewa tun da baki da nauyi to kwanta mana a sama na. Salma ta ce ta naƙi. Ta ki kwanciya har yayi baccin ƙarya tunaninta bacci ya tsoro ya kama ta. Ta ce kai tashi mana ban yi bacci ba za ka yi. tsoro nake ji Ya bude ido ta fara gyangyaɗi gefen ƙafarsa, ya bige ta da ƙafa ta shi so kike dodo ya zo. Ta bude ido da kyar bacci take ji sosai bata kula shi ba idan a rufe. Cikin mayanta na bacci ta ce mu yi baccin mu. Ta yi ta a saman ta yi balans har da gyara kwanciya abinta. Abinda da Na'im ke jira dama kenan sai ya rungume ta bacci ya tafi da su mai daɗin gaske. Jefi-jefi mutane suna wucewa amma ganin mota suke. Tunanin ko mugayen mutane ko mugayen mutane ne kowa da gudu yake sawa cikin ƙauyen. Ba wanda ya yi tunanin zuwa jikin motar ko a tambaya lafiya. Da asuba da wuri suka farka har gari ya ɗan yi sha. Salma ta ki tashi tunaninta a bed take. Ta kera kwanciya tare da tura kanta cikin wuyan Na'im. Na'im a ransa ya ce sanyi ma take ji. Ya zame gyalenta ya rufa mata. Ta ɗan daɗe har gari ya haske kaɗan ya fara tashinta Salma ki tashi haka. ki tashi mana miƙewa ya zaune yayi da ita a jikinsa ya san ba za ta tashi ta daɗi ba da ƙyar ta bude ido tare da cewa wayo umma a ina muke ke tashi man a jiki mana jikina zafi yake min fa Salma ta tuno tare fa da Na'im suke a mota ta ce gari ya waye ne jikinka ya fi katifa daɗi Allah Na'im har da murmushin jin daɗi ya ce ke ki ai ya fi auduga laushi da daɗi Komawa ta saman kujerar ta kwanta tare da ci gaba da barcinta. Shi kuwa da fiye wata ya alwala ya ɗauki sallayar mota ya yi sallah a wajen. Tare da addu'ar Allah ya sa malam ya aura masa Salma, kuma ya gare da shi shi waye shi. Sai da ya idar sannan Salma ta tashi da kanta ta yi alwala da sallah ita ma addu'ar iri ɗaya da ta na'im. Sai ta ce, kai ka ji da na kwanta a kujera kamar a dutse nake har da kukan shagwaba wallahi jikinka mai daɗin bacci da yariya ya ƙirƙale mata yadda take shagwabar. Rashin wayo, har rana ta fito suna wajen a tsaye suna azkar ɗinsu suna jiran mai zuwa ya taimake su. Salma uwar cin abinci, ta saka masa kukan shagwaba ita yunwa take ji, ya rasa yadda zai yi da ita. Suna haka sai ga wata bus za ta wuce da gargajiya ta ƙauyen. Nan mutumin ya san su, nan mutumin ya san su ya tsaya ya tambaya suka yi masa bayani. Nan take ya buɗe motar. Ɗan abu ɗaya ya taɓa ya tashe ta lafiya lau ya ce to su zo su tafi gida. Jiya Malam Magaji ya cika gari da addu'a a masallaci sun ɓace. Godiya suka yi suka tuka sai gida. Malam Magaji da Umma sai murna suke yi ba su yi bacci ba. Na'im ya ce mun kashe kuɗinka duka mun yi siyayya. Malam ya ce ba komai tunda kun dawo lafiya. Ta dukiya mai sauƙi ne. Allah ya yi rabonku ne kuɗin koma mene ma mun gode wa Allah da kuka dawo lafiya. hankalinmu ya tashi. Ruwan zafi Umma ta dafa ɗaya bayan ɗaya suka yi wanka tare da brush. Kafin su shirya an kawo musu kunun gyaɗa da kosai masu zafi. Nan ta dafa musu indomi da kwai ma suka ci suka koshi kowa ya koma bedroom ɗinsa sai bacci. Bayan sun tashi daga bacci Salma ta ce, Har da ku mun yi muku tsaraba. Malam, Allah sarki, ‘yan kuɗinsa amma yana murmushi ya ce an gode a ɗauko mana. ta je mota ta kwaso komai ta ba wa umma zillaliyar atamfarta, ta malam shadda sun yi kyau kayan umma ta ce kun kyauta min wallahi da haka za a mai da kuɗi gona ba a yi min ɗinki ba malam ya ce haka kika ce ta ce a wallahi a yi haƙuri gabaki ɗaya suka yi dariya can na in ma ya fito fes da shi ya ɗauki takalmansa da shirt nikas nasa salma Brada da fantis da takalma hijab kala biyu mai hannu da gyale kala biyu duk masu kyau kala biyar ne Malam ya ce lalle kun yi min barna. Ina sauran kuɗin to Na'im ya ce atamfa na siya wa Salma kala uku ne kuma da yadi uku. Na ba da ɗinki na biya kuɗin ɗinki. Kuɗin saura ke ma yanzu gashi. Malam bai nuna komai ba kuma har zuciyarsa bai ji komai ba sai farin ciki. Ya ce to rike dubu ukun ku ƙarasa ta mutanen memory baya ja sai suka dinga murna ko a jikinsu yamma na yi salma ta tafi gidan rahina na'im lokacin yana bedroom nasa yana shirya kayansa da umma ta goge masa bai san salma ta fita ba sai da ya fito ya ga bai ganta ba ya tambayi umma tana gidan rahina yanzu za ta dawo cike da shagwaba ya ce kuma sai ta fita don allah ba za a faɗa min ba akan me za ta fita ma yanzu Umma ta kalle Na'im ta ƙara kallon sa'ar da ta ce kai wannan ɗan manyan mutane ne duk inda ya fito ma da alamar tambaya. A fili ta ce ta tafi ɗin, matarka ce ko me da sai ta faɗa ma za ta fita. Ka jira ta dawo me za ka yi mata ma wai. Wata fa magana za mu ƙarasa da ita ta san kuma da magana mun gama tsara komai za ta wani tafi. Wacce magana ce faɗi mu ji. Umma ta tsokane shi da wasa tana dariya. Ya ce sirrinmu ne fa ba za ku ji ba daga ni sai ita. to ku je ku karata ka jira to ta dawo oke kawai ya ce kawai ya karɓa aikin umma yana yanka mata kuɓewa na'im da ko kicin sai ya yi wata bai shiga ba sanda yana abuja bai iya komai ba na harkar girki amma yanzu ya iya abubuwa da dama sosai sai yamma Malis wajen magariba salma ta shigo gidan a rana na'im ya zuba mata ta san laifinta kawai sai ta fara kunshe murmushi umma ta ce ke kuma lafiya Duk yadda aka yi ke da Muhammad ba alheri kuke ƙullawa ba, amma in ba haka ba sai ƙumbiya-ƙumbiya kuke faman yi. Ɗakin Umma ta shige da sauri ta laɓe a bayan labule tare da jefa jefawa Na'im dutse ƙarami a bayansa. Da sauri ya juya suka da ido ta masa gwalo. Murmushi mai matuƙar birkewa da tsada ya sakar mata ya share ta. A hankali ta cillo maganar da sai an jima zan nuna maka. Ka daina fushi, Umma ta ce kiya fito min a ɗaki ki shiga naki ki yi iya shegenki a ciki. Dariya suka yi gabaki ɗaya da dare Na'im ya je har bedroom na Umma ya same ta kan maganar aurensu. Ta ƙara tunawa malam. Ya ce, Umma, please, ki yi wa malam magana, ina son in fara iskanci salma ma yanzu baki gani ba tana son iskanci ne ba ni kuma wallahi ina son iskancin nata ya faɗa yana nuna ƙirinsa umma ta ce kai har yaushe za a faɗa ma kalmar nan ba ta kirki ba ce amma har abada ba za ka gane ba na'im ya ce to me zan ce umma ta yi banza da shi domin da nauyi ganin umma ba ta bashi amsa ba ya ce kawai dai umma ba kwa so ku yi mana auren umma ta ce shawara ɗaya ka ƙara sanarwa malam idan yaƙi. Ka shirya kai da Salma ku je wajen mai gari na ƙauyen nan. Ka san kowa yana jin maganar mai unguwa to in dai ya ce a yi muku aure to dole zai muku. Dan ba a tsallake maganar mai gari kuma abokin malam ne. Na'im ya ce to umma ya miƙe jiki ba ƙarfi ya fita. Malam ya tafi sallar isha'i masallaci kafin ya dawo Na'im ya ce Salma ta zo zaure kai ta bari umma ta ganta. Yana jiranta. Ai ko minti biyu sai ga Salma ta idai da sallah kenan da hijab ɗinta. Saura 5 minute malam ya dawo ki shirya fim za mu yi shooting, cewar Na'im. Salma tana murmushi ta ce da mun ji tafiya mu ce action. Suna tsaye dab da tuna sai hirarsa suke yi sai ko suka jiyo taron malam magaji yana gyaran murya. Nan suka fara jin takun dai zai shigo zoran. Salma ta ce action Na'im ya ɗage hijab ɗinta. Ƙato ya shige ciki ta janye shi ma daga kan da suka rufe rub ba a ko kansa sai kafafu. Na'im ya ce, Na'im ya ce Abubakar ya ce har kalamai ake faɗa sweet word ba Rahina ta koya miki ba. Salma ta fara kukan daɗi kuwa ƙasa-ƙasa Na'im da gaske yake kisin ɗinta har kana jin ƙara kamar ana tsotsar abu. Haka ya taɓa kamar yana jin wuta ke menene wannan kamar na taɓa. Salma ta ce ni ma wallahi haka nake jinsa kamar jariri. Salma ta ƙyalƙyale da dariya ta ce, Kai, wallahi kai ba ka ji. Malam, tuni ya shigo zaure ya yi mugun firgita, ya zata ga moye sai da ya kalli ƙasa, ya tabbatar da im da Salma ne suke baɗala a zaure. Sai yanzu ya gane ashe shi ya sa na im kwana biyu sai ya ce ba zai je masallaci ba a gida zai yi isha'i. Ashe abin da suke yi kenan, lalle dole a ɗau mataki don kar su ga malam Don kar su ga malam su ji kunya ba daɗi sai malam ya juya a eti ya fita daga zauren ya fara tari da gyaran murya. Wai dan su ji su gudu. Aiko suna ji Salma ta kwace bakinta da ke cikin Nana Na'im cikin raɗa ta ce ya zo ka fara magana. Na'im ya ce tunda ba za a yi mana aure ba ni iskancin mu Salma ta ce abin da ka ce ko menene zan yi? Da ba don kar malam ya gani ba, ai yau gado ɗaya za mu kwana. Ni to tsoro nake yi an ce ciki wai ake yi. To mene sai ma ya faɗa ma mai kama da malam kyakkyawa tunda ya ƙi yarda mu ina ruwanmu. Malam ya hangame baki yana salati ɗan zina mai kama da shi amma ko kula shi ba su yi ba tunanin malam ba su hayyacinsu ba su ma san ya zo ba. Salma ta ce wa mu ba sai an yi mana auren ba ma dinga yin irin wannan kullum ko ma ji daɗi mu yi. ko mu buya wani waje ko? Na'im bai yi magana ba malam ya ji ana tsotsar abu ya ƙara ficewa waje tare da rafka salama da uban ƙarfi. Kamar zai fasa zauren. Umma ta dawo da gudu tana malam lafiya. Na'im ya yi nisa yanzu da gaske yake shi. Salma ta tafi tuni wani gurin tuni ta nufi wani garin. Bulala malam ya samu a kofar gida wai tunda sun yi nisa bari ya san baɗa musu sai su dawo hankalinsu. yar bulalan malam ya tsulawa na'im a kafafunsa ce kwata ne a jikinsa don ƙasan babu kaya ya samu sarwa ma ya tsula mata amma kafar kawai suka motsa kowa ya shanye a barsa malam ya ci gaba da zane musu kafafu a zahiri sun dawo da gayyacinsu amma sai dai sun dage kafafu sama sun dawo da abinsu umma ta ce ka kenan malam na faɗa ƙaƙiji Salma ce ta ji kunya matuƙa ta fito wuf daga hijab ɗin tare da janye abin da ta saka da sauri ta waje da gudu. Na'im daga shi sai tirkwata da singlet ya tsaya idon, sa ya koma red har da ƙwallo a ciki. Malam ya haska torchlight shi kanshi Na'im yanzu ya ji kunya da nauyin abin da suka yi. Kawai sai sun koyar da kai durƙusa har ƙasa gaban malam ya ce, "Don Allah ka yi haƙuri malam." Malam ya ce yanzu idan Allah ya kaddaro maka baka yi aure da wuri ba sai ka butulce masa, kana saba masa, nufin ka wanda shine zai sa a yi ma auren ko tunda baka yi aure ba bari ka rage zafi. Abin da nake hangowa gaba shine dalilin da yasa na ce ba zan ma aure da sanin ba ban sani ba ko tana da auren wani. Umma ta taɓe baki wallahi ba su da laifi nasiyar me zaka musu ai. Allah ne ya ce a yi auren idan kana da hali shine kariya daga sabon Allah. har kana da wani bakin faɗa malam tashi mu je da in insha Allahu za a muku auren ku Malam ya san dai ba shi da gaskiya amma dole haka ya fita ya nemo Salma a kofar gida ya ƙara musu faɗa da nasiya sosai amma kamar iska haka suka ji zancen malam suna fitowa na imice shi ba zai haƙura ba har yau Salma tana fushi ta ce mu je wajen mai gari gobe mu yi shawarar mu bi shawarar umma kawai. Washe gari kuwa da wuri suka shirya ƙwas da su shasha suna ƙamshi, umar ta ce alaba da sa'a suka ce amin. Suka tafi gidan mai gari. Fada ta cika makin mutane suna su ma sun kewaye mai gari ana fadanci. Sai ga turawan malam magaji, dama duk gari yanzu an san su. Har ƙasa suka gaida mai gari yadda umar ta koya musu. Mai gari da fara'a ya tambaye su tare da cewa me ke tafa da ku bakin garin mu Na'im ya shiga tunanin kalmar da zai tsara mai gari a yi musu aure. Ya fara da magana da mu muna son a yi mana aure. Shi kuma malam ya ce ba zai mana ba. Ba mu san dalili ba amma ka tambaye shi kaji. Mai gari ya ce to kai ka san baka da wani hali na banza Na'im ya ce gaskiya ni ba ni da shi. Kawai ina son Salma ina son ta. Sai mutanen fada suka buɗe baki amma suka yi shiru mai gari ya san dama ba bahaushe ba ne Na'im. Ya ce ina ka. Na'im ya rasa me zai ce ni ce ni dai ina da hali mai kyau ita ma haka. Abubakar ya ce, mana ana cinye mata amma ni kuma wallahi ba na cinyewa mata. Iskanci kaɗai ina so kuma iskancin wannan Salma ya nuna Salma. Salma ta raɗa masa love zaka ce ya fi ma'ana. Na'im ya ƙara da cewa we love each other, she love me and I truly love her. Mai gari: I am in love with her, she is my heart, my everything, my sweet chocolate. Duk wajen babu mai jin Turanci. Mai gari ya ce, Yaro kar ka zage mu anan nan fa. Salma ta ce, A'a, yana gaya muku irin sanda da yake min ne. Sannan mai gari ya ce, To, to, madalla. Na'im ya ce, Jiya ma malam ya ce iskanci ba kyau, kuma mu muna san shi. A yi mana aure sai mu dinga yin iskancin mu kullum. Sai yanzu kowa ya gane me Na'im yake nufi a zancen. Mai gari ya ce ka kyauta yaro kar ku yi iskanci ba aure ba kyau ku je zan samu malam gaji mu yi magana za a yi muku auren kar ku damu. Salma da Na'im suna ta washe baki suka miƙe za su tafi. Na'im ya ƙara cewa mai gari, ita ma Salma tana son iskanci. Mai gari duk ya ba su dariya ya ce ba komai za a magance matsalar kuje. Na gane, Fadar mai gari ba wanda bai tafi da dariyar na'im ba. Ta masu sauraro a nan za mu dakata, shi gaba da kasancewa da duniyar Hausa Nobels. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.